wane ne ni me yasa ake son ganin bayana ban san ku ba ban taba ganin ku ba dan me za ku uzura mani kar ka sake ka yadda da kowa. Abu Mansur ya kamu da cutar da ake kira retrograde amnesia a matsayin baki kuke aure shi. Ni da na haife shi. Who am I? abu mansur ya zama ran karshe ya ki mutuwa duk wani kokari da muka yi dan ganin mun kada abu mansur zuwa ƙasa abin ya gagara karka tunani zan yi daga su ne waɗanda suke son su kashe mun dan uwana ba tare da dalili ba